takalmi ai sai an je mai ko kafin ai bala sai abin daurawa ai sai an je mai ko kafin ai adan abubuwa an je ko to sai ba lalle ne za ka sallah kaza da balakin ka aji ayyub ala hadd qawlihi ayyuma ihadu dubiga faqad kafa sallallahu alaihi je sa sai mutane ce don mutum za shi haji ga balatin agogon ta balatin agogon ta fa ko ko wannan balatin da zai daura ya sa to wai sai suna sassa ai balatin ba san wannan abin daura shi ne balatin ko abin daura ba san da fatan ne ne fatan an yanka ne ko mutu ne ko menene matukan an je ne tunda an je ne shi ke ka ta za ka daura abinka da saka kuɗinka za ka daura abin hannu abubuwanka za ka sa tabaranka za ka hawan ka ta ya halaka sai kana cikin imrani sabon magana ko maza da yin hana ko eh? ba hana ba ko babu idza tahawwalat as ya yace babu in sadaka ta canza ma'ana wannan sadaka ce aka ba wani ni ba na cin sadaka amma an ba wani يا وهو حدثنا علي حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريره للعتق واراد مواليها ان يشتركوا ولاءها فذكرت عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعتق قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية an karbar daga nan Aisha Allah ya maka a ranar an tasbiya bari da kan yake take wata baiwa ce nana Aisha take son ta sai ta ta ƴanta to waɗanda suke mallaka ta sai suka ce mana na Aisha to mun yarda ki sai ta ki ɗanta ta amma bayan mun sayar miki kin saya kin biya in shi ka ɗanta ta wani shi tana hannunmu ai abin sun yi bugu da kare kun sayar shi ke na matsala ta kare to dan me kuma za ku ce in an ɗanta in kuna son wani ko wani cin ta a hannunku ko ku ɗanta ta mana wanda ya saya ya ɗanta shi kuma zai mallaki wani shi ba وأراد مواليها أن يشتركوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم سينا أنا عائشة تفت أو من الله صلى الله عليه وسلم يا من الله بريرة في سنة يا أنت أما وعندك من لك تسيسرك والشرك سكت إنا نسيت نسيت نسيت نسيت وليسك يسورها النوت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الله يهوش يتي اشتريها كده كده في انت ko sai da rubu ba ba innamal wala'u akasa ai waliki yana ga wanda ya kanta ba wanda ya sayar ba qalat sai na na aisha ta ce wa qutiya nabi sallallahu alaihi wasallam bi lahmi sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nama fa qultu hadha ma tusdika bihi ala barira sai na na aisha ta ce ai wannan nama ai sadaka aka ba barira barira din da ta zama maula tana na Aisha sai aka sa mata sadakan tufiya ko akuya ko menene sai aka yanka ciki sai aka cire naman to dama ya zama sadaka kenan wurin barira to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo akwai abinci a ba abinci me yake akwai sai dai wannan annaban da abincin da ya saura kuma sadaka ce aka ba barira fa qala huwa la sadaka sai manzo Allah ce wannan naman wurin barira sadaka ce amma wala na hadiya mu barira ta ba mu kyauta ne wannan abin kwaya daya ya zama sadaka can ya zama kyauta anan akan haka ya halatta ya halatta shi ko bai halatta ba ne eh, dan ta zama kyauta babu idza tahawwalat sadaqa nika radiyallahu anha yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan nana Aisha فقال سيدي sai عندكم شيء كنا shay'un kuna da abinci kuna da wani abu abinci akwai wani abinci بعد qalat sai ta ce la ba da komai ba mu da abinci ba kunu ba ko shi ba ba abinci gidan wasu gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya taba mallakan wani abu a duniyar nan manzo Allah ya fi shi Allah amma sai a waye gari gidansu ba abin da za a ci wata ranar aka waye gari da hanci shi ya ce in da kun kai kuna da abinci na Aisha sai ce babu abinci sai ce izan in yi sa'in sai ce to zan ci gaba da azumi shi ke nan sai a ci gaba da azumi wata rana ya zo ce hal inda kun sai in sai ce kun akwai ɗan abin da abin da ba a rasa ba wala kan uhudiyya lana hay an ba mu fatan a wani ce sai ce to arini ina yake gudan ka a kawo min na gani in aka kawo sai ya tambaya kuma shi ke sai a tashi za a je a yi sallar azhar la asar magharba da sha ko jihadi za a je ko menene kuma shi ne rasulullahi kuma shi ne shine afdalu khalqillahi ahmad shi yasa aka ce law kanat ad-dunya ta'dilu janaha ba'ulatin ba'ulatin ma tatal kafira min asar wa ma da a ake duniya tana da wata kima ko da kusan kusan cikin sauro ne da Allah bai ba kafiri komai ba ma'ana duniya ba komai ba ce وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو كان الرأي الرجل وأسنين كوت لا الدنيا تنادى لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا أو لكان رسول الله حيا وبايا لا الدنيا كائفة تدا مسلمين كأي الله زيبا دليل ليك لا يرى كائفة سوى مو مؤمنين سوى أما دنيا الله زيب كرام أرنا rabar su kenan in aka waye gari lafiya na lafiya sai su waye gari ba su da jin kai ko da kusan kusan da kiyaye shi ne wurin Allah ta shi yasa duk abin da Allah ya ba su illa iyaka abin rabon su kenan a duniya sai Allah madaukakin sarki ce tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina wa gidan lahira نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين اي دنيا الله زي با كوا زي با ارني زي با فاسقي زي با جائي زي با كافري زي با duk wannan lalace Allah zai ba duniya فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاني كلا. إيه wannan hukuncin ayi kuskure mutum Allah ya bashi duniya ya ce Allah ya girmama shi Allah bai bashi kuɗi ba ya ce Allah ya wulakanta shi wannan falsafa tana cikin kwakwalwar mutane za a da muke fada so muke mu cire waɗansu fahimta fahimta ka ce kama masarar duniya kama masarar akhira in kai mawadaci da kuɗi da duniya haka za zaka zama lafiya ke kai abin da ka dama ba haka bane ai tun da kai musa ba karaki ne ko shugaba ne ko kai mai kuɗi ne duk abin da kaga dama yadda kaga duniya haka lafiya ce haka za a waye gari ranar lafiya ta zama ce fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani duk sa'an da Allah ya bashi kuɗi sai ce ma sha Allah ai Allah na son sa ai kaza kaza kaza baya kallon fasikanci da yake jahilci da yake baya kallon ibada sa ba ta kai duk shi ne tunda an bashi duniya Allah na son sa واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي اهانني ان الله يجربك كذا فرق ان الله يجربك يبعثك jarraba ka Allah yake yi in kuma ya jarrabe ka ya hana ka ya rabbi a halin mu da ya har yanzu abin ya ci ruwa ko mai ka kama da zai yi ba menene da menene menene duk ya kai karan Allah dan kasuwa shekara a shekara yana samun kullum dubu hamsin ba ka jin doriyarsa sai ran da kasuwa ta sai to abin ba ake komai ba ai abin ya kai kaza kaza abin dai sai dai ai turu kawai to Allah ya maka laifi Allah yana laifi ba ka abin da kake so ba wa amma idza mabtalahu rabbuhu فقدر عليه رزقه واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهاني في انك كلا ليس الاكرام بالغنى وليست الاهانه بالفقر كلا با هكا الامر يتبع baya nuna baya nuna cewa Allah ya girmama ka da ya baka kuɗi baya nuna cewa Allah bai ya wulaka ka dan bai baka kuɗi ba tunda kowa ya san manzo Allah ya sai na ya san annabi Sulaiman ya san annabi Yusuf ya san kowa kuma wata rana sai a waye gari gidan shi ba abin da za Allah ya zaka tashi ne ya ce mu shi yasa sai ka kyale ka bar Allah maka kusin sarki yayi tasarrufi ka yadda ya ga dama sai suka zo suka fahimtar da su mummunar fahimta ai kamar da duniya kamar da al'akira shi kenan magana ta wuce ma'ana yadda kaga duniyar nan haka za wa gari lahira in kai mai kuɗi ne duk fasikancin da kai ranar lahira ma kai mai kuɗi ne in kai basaraki ne in kai mai ranar lahira ma haka rayuwa ya faɗi maka haka Allah yake tilka darul akhirati نجعلها للذين لا يريدون علوا za mu baiwa فسادا نجعلها للذين زام بيوا وأند لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا باسا سن علوي لتوكسا لجرمان كي لقرنا wala fasara da karna sa'an mai ce wal aqibatu kyakkyawan karko lil muttaqin na ga masu tsoron Allah wa da duniya da kuma zai zama kama sai duniya kama sai akhira in ka bi abinda manzon Allah ya faɗa don manzon Allah ya ce al min ad-dunya humul muqilluna yawm al-qiyamah illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza Yake masu ɗimbin dukiya a duniya su ne talakawa matsiyata ranar lahira sai dai wanda ya ɗeba ya bayar ya ɗeba ya bayar ya yaga ya mika ya gina ya bayar ya yi aikin alheri to shi ne zai wayi gari ya ji ranar lahira waɗannan da yake ɗeba yana bayarwa yana jin zafi su za su ya tarar ya yake sa riga fa kun zama mai ba ba zai je karar da su ranar lahira فقالت سينا لعائشة تكي باب وانا أبنتي إلا شيء بعثت به إلينا نصيبة sai wani abin da nusaiba ta kawo min ashatin da ki ba a san biya min sadaka daga akuyan da aka bata na daga sadaka fakala sai manzo Allah ce inna ha qad balagat mahillaha sai ce wannan akuyar ko naman ya isa inda yake ya halatta tunda ta mallaki abin da yake sadaka aka bata ta mallaki wannan abin ya ta sayar ko da ba ya halarta ta kyauta ko ba to sai ne mu ta ba mu kyauta kenan mu ba ma cin sadaka amma za kuna cin kyauta قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو علينا صدقة وهو لنا هدية وان حديث لديه باكر باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا imam al-bukhari ya kawo wata matsala yake babi a karbi sadaka zakka daga mawadata a baiwa talakawa haitu kanu wannan kalma laha majluluha inda duk suka kasance haitu kanu ina mana haitu kanu ko ina to akan waɗannan suka ce ya halatta a daidai zakkan mutanen Kaduna a kawo Kano ko a daidai zakkan Kano a kai mutanen Kaduna wai ce a'a in aka ɗauka sai a ba talakawa wurin sabani ne amma ba wanda yake in aka waɗansu malamai suka ce in aka ɗebi zakkan aka kai wata kasar aka ba talakawa suka ce ya yi amma ba a yi daidai ba a yadda aka so ba waɗansu suka ce a'a bai yi ba sai ya biya tunda suna kallo talakawa kasarta in suke gani suna iya yawo ka shiga mota ka wuce ka sa babban riga ka wuce suna kallo suna Allah Allah su kara ta ce wani ne ka ce ai zakkan da kai ka dauka ne ka kai wata kasar waye zai ka kasar mana ba sai ka kawo ka mika ka baya in gidan zakka za ka kai in za ka tara kuma ka ba su kuma ba zakka ba abin da ake yi da zakka ka ba wannan naira uku naira biyar biyar ka ba da kanta kanta a'a a ga jima ku dan kudi a ba wani shi ma ya wadatu ka kambaci shi ma ya isa fitar da zakka abinda ana son a kira mutane sun kai da talauci da wahala قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن السيفي عن ابي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يتي من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي ومعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن يا عند يحيى كيش من كربل زكاه يمن innaka sata'ti qauman ahla kitabi lallai kai zaka zo wa zaka zace wa mutane wa zaka zo wa wasu mutane ahla kitabi masu littafi ne ma'ana suna da addini da ke yi da ko da yake addinin an soke shi fa idza ji'tahu in ka zo masu fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah farkon abin da zai kiraye zuwa gare shi su takaita Allah madaukakin sarki wa anna muhammadar rasulullahi su tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan in ba su tabbatar da waɗannan abu guda biyu ba dan kace ka ce musu ba da zakka ba yadda za a yi fahimci juna aiko dama wanda ya aiko ka su ba su amince da manzanci da me za ka faɗa musu to sai in sun amince da haka fa inhum asa'u laka bi zalik in suka amince da haka fa akhbirhu ka sanar da su anna allaha cewa Allah madaukakin sarki kad farada alaihim khamsa salawati Allah ya wajabta musu ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a cikin yini da dare fa inhum asa'u laka bi zalik in suka karbi haka فأخبرهم كسند جسو أن الله قد فرض عليهم صدقة ألا يا فرلا جامك زكاة تؤخذ من أغنيائهم جزاء كربا دكلكا والفو فترد على فقرائهم a ba a maidar a karba daga mawadata a ba fukara ihim talakawan musulmi to shine kace fukara ihim talakawan musulmi talakan kaduna fukara almuslimin ne na kano talakan kano fukara almuslimin ne na agniya ne ko na musulmai ne a yasa wa suka ce ya halatta a dai ba a kai wa suka ce a'a sai in an ga cewa inda aka tara dukiyar babu talaka mabukata sosai ko akwai su amma waɗancan al'amarin su ya fi tsanani sai a ɗauka a kai musu wani ka ce a'a ko kaka ko menene ma zai zai dawo in ka ba ka kai zakkar ta saraya a kanka ka sauke farilla sai dai kayi abin da ba daidai ba wani suka ce a'a sai ka ɗeba a cikin kanu ka ba talakawan kanu to mawadatan kano da ke da ajiya ingila da faransa da amurka baya za su sai su ɗebo su kawo fa inhum asa'u laka bizalik fa iyyaka wa kara'ima amwalihim su ɗebo su kawo ai in suka samu na cikin naira ma suka ba ku ai kun arziki in aka ɗebo dolar ko salin ko faransa aka kawo aka yi tunji ai ba kowane imani zai yi dukiyar da ake aka aka kaskance a kasan turai da za a debo mawadaci zai debo mai abin da yake mallaka miliyoyi na salim ko na dola in aka zo aka canza su ya ga zakkan da zai fitar sai imanin sai sai zama na sai zama ibnu jamil ma ya kimu da ibnu jamil illa an ka in Allah ya masu su yasa ba su kudin da suke da shi gidan din a kun dan buka ai an sau an an samu an samu ci gaba amma ya tsaye ba kudin da ke mallaka ko kuma tura ya canza ya baka ko mai iya faru lafiya sai dai ta faru ba wannan da wahala fa inhum asa'u laka bizalik in suka amince da haka fa iyyaka wa kara'ima amwalihim ka kiyaye manya manyan dukiyarsu dukiyarsu masu tsada wattaqi da'watal mazlumi ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta yanzu zakka aka je karba amma manzon Allah ce ko da yake zakka za ka karba kada ka yi zalunci in ka zalunce shi roki Allah Allah zai karbi addu'ar sa akan ka wa taqi da'wat al-mazlumi da tarfi ka guji addu'an wanda aka zalunta fa innahu saboda shi lallai tabbas laisa bainahu wa bainallahi hijab babu shamaki babu kariya babu shamaki tsakanin addu'an wanda aka zalunta da Allah madaukakin sarki ko da kowa ka zalunta yake Allah ya isa wallahi sai ka sai ka ga rayuwar ka za ta duk wanda ka zalunta yake Allah ya sa sai Allah ya karɓi addu'a haka ke la'an turan min mazlum walau ba da ko menene kada kaga Allah ya barka kana yin abin da ga dama karshe sai Allah ya kama ka باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة يتي باب التي بيان لمن شجباء الإمام المسلمين إن يتباد الصدقة زكاة يمك الدعاء ودعائه لصاحب الصدقة وقوله لفدر الله خذ من أموالهم صدقة كالأربي كالكي زكاة كذوث يرسو تطهرهم تقرك شيخ وتزكيهم تقرك شيخ بها وصل عليهم كلمة الدعاء لأن الصلاة معناها الدعاء لأنها من صلوات الكلمة اليهودية الكلمة الإبرية معناها الدعاء الصلاة معناها الدعاء وصل عليهم كلمة الدعاء inna salataka sakan saboda addu'a da manzon Allah zai duk sa'an da ka kawo zakka ko sadaka manzon Allah ke Allahumma salli ala ali abi aufa ko ali fulani ko Allah ka yawaita dukiyarka ko Allah kai kaza sai ga addu'a da manzon Allah ya samu kwanciyar rai sanyin sanyin rai قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوبه عن عمرو بن عبد عن عمرو عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا أتاه قوم بصدقتهم إن متاني سكتاو صدقا سكتنس قال شيء من ذن الله يتي اللهم يا أبيدي صل على آل فلان Allah ka yi rahama ka yi jin kai ga alayen fulani فأتاه أبي بصدقته من رواية يتي سي أبانا ابن أبي أوفى سي ابن أبي أوفى يبدو يكاو صدقا سي من قال لك اللهم صل على آل أبي أوفى الله كيمس رحمة آل أبي أوفى وأن الاستكاو صدقا سواكي Allah ka yi musu rahama ka yi musu jin kai ka albarkace su in manzon Allah ya maka addu'a shi kenan sai Allah ya yalwata dukiyarka ya sa albarka محل الشاهد في نفسه وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس الأنبر بركاز هو شيء جسره البحر عبد الله بن عباس يقول الأنبر وانا أبني لك السروة السروة أكتي كمان تراريني هو لدوك إلي وانا أبني لك قاداني شو يقول شيبايا أوكا هكونت الركاز abin da ake cewa rikaz jismul jahiliya abin da jahiliya suka binne ana tafiya sai aka ga rami sai aka samu jahiliya da an binne dukiya ko dinariya ko azurfa sai aka cire wannan aka ce za a bada kumsi to me na hukunce duk al'ambar abubuwan da ake samu daga cikin ruwa kamar wani abu ne aka ce al'ambar wani a taro ne na wata wani wata ko wani abu ko ko kakare ne ne zai je dawo wani abu ne mai tsada ko mai tsanci sai aka ce in aka same shi ba ba shi da hukuncin rikabi huwa shay'un da sarahu al-bahru yace wani abu ne da kufan teku ke fito da ke fitowa da shi yasa baya ɗaukan hukuncin abinda aka je aka tsinta abin dukiyar da jahiliya ko maguza suka binne وقال الحسن في الأنبر واللؤلؤ الخمس الحسن البصري يتي الأنبر ذا اللؤلؤ ذا بعد خمس إن أتساميه فأبالي كيرنكو عبد الله بن عباس يتي الأنبر بعد كم حكم تذكار فأنكم الحسن البصري يتي ذا عباس ذا الأنبر ذا اللؤلؤ ذا عباس حكم تذكار كيرن معنا ذا في ذا إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاب الحوت ليس في الذي يصاب في الماء فيتي أي manzo imam bukhari ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a bada khumsi a cikin abin da aka samu a cikin abinda jahiliya suka binne na dukiya aka zo aka tsinta shine za a bada kumusi amma bai ce duk abinda aka samu cikin ruwa sai an bada kumusi ba to shine sai ka Imam Bukhari ya kafa dalili da wata kisa mai ban mamaki har malamai suka yi mautu suka rasa ina mahallin shahid sai da aka kai gauro aka kai mari sa'annan aka zo aka fahimci menene manufar Imam Bukhari imam bukhari ya ce to ai abinda aka fitar cikin ruwa ko aka tsinta a cikin ruwa ba zai ba zai dauki hukuncin dukiyar da aka tsinta a rami ba ma'ana jahiliya da mutane da in aka dukiya sai a binne sai a zo a mutu a bar ko a manta inda yake to wata rana kuka zo kuna gini ko kuna tafiya kuka samu wannan dukiya ya halatta a mallake shi a mallake ta amma sai a ba in aka tabbatar da na jahiliya ne ko arna ya halatta a mallake a mallake wannan dukiya amma sai a ba da kuma a to menene hukuncin abin da aka samu a cikin ruwa shi ma za a bada hukunci ko a'a in ma ya zama dinariya ko azurfa ko menene a bayar da zakka in nisabi ya fita abin da ake so a bayyana وقال الليث الليث يتي حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم anna rajulan min bani isra'ila aka ce manzon Allah daga Abu Hurairah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su labari cewa wani mutum cikin bani isra'ila eh waɗanda suka gabaci mutum gabaci mutum sa'ala ba bani isra'ila an yusifahu alf dinari ya tam ya nemi wani cikin mutanen su bani isra'ila yake taranta min dinari dubu mutane da guda biyu cikin bani Isra'ila manzo Allah yake bada labari manzo Allah ya kawo cikin bani Isra'ila ya tabbatar ta dace da shari'ar musulmi in ya kawo ya kore bata dace ba sai manzo Allah ya ce wannan wani mutum ya cikin bani Isra'ila ya zo wurin dan wata yake kai gabanin rancen dinari ke sai ce ka kawo shaida sai shi wakafa billahi shahida Allah ya isa shaida sai ce ka kawo min lamuni sai ce waka ka kafa billahi kafila ka kawo wanda zai lamunce sai ce wa kafa billahi kafila Allah ya isa ya zama kafi eh, lamuni mutum ya zai ce ka ba shi rancen ne ka ce ba ka rancen ne riyal dubu ko naira dubu ko dinari dubu ko azaba dubu kace ka ce da kace Allah ne shaida ka kawo wanda zai lamunce eh kace Allah ne lamuni ya za a yi kenan yanzu ne daga ce ya tafi ya ce ga ga da dubu din ya sa Allah ya isa lamun Allah ya saka fili ne wanda ya neman da gaskiya ne ma wanda ya bayar da gaskiya ya bayar amma alkawarin mu rana kaza lokaci kaza zan biya ka kai kama hanya ya tafi gare su kauye su da wannan ranar alkawarin ya kai ya zo da dukiyar yana neman jirgin ruwa ko kwale-kwale ko menene ya shiga ya je garin da ya ranci kuɗi ya bayar sai aka rasa ya rasa yadda zai tafi kuma yau muka yi alkawari in haka yaya zai isi ta alkawari Allah madaukakin sarki kai ne nake kai ne shaida kai ne kafiri sai kawo riya dinari dubu ya kawo katako ya tsaga a cikin rami ya saka riya dinari dubu ya saka ya saka cikin ruwa yace ya zana saka da ya saka wancan mutumin da ya bada rance dinari dubu yau fa alkawarin da ya kai ba na je bakin ruwa ko kwale kwale ko jirgin ruwa ya zo mutumin ne ya zo mana da alkawari yana tsince ga katako na tafiya a cikin ruwa Allahu Akbar Yake zai hana a dauki wannan aji ko wata ta yi wanka da shi ai ko ai dai ai ya ga katako sai tsinta a cikin ruwa za a bai san me ke ciki ba za a je a sa a sa a yi a ne? a yi amfani a yi abinci ko ka ta zo wanka ne sai ya ɗauka wannan ma da yau alkawarin wancan ya zo da gaskiya da ke Allah maɗaukacin sarki ya ce na kawo shaida na ce kai ne shaida ya ce na kawo lamuni ya ce kai ne lamuni ga shi kuma na yi na yi ban samu jirgin ruwa ba abinda zan hau in je in biya ban samu ba kuma yau in ce na saba ba duk sa'an da ka mika da Allah wallahi wallahi Allah na na har abada in kaga ana ha ha to kana raba kafa ne fadan abadan har abada Allah yana taimakon awwaliyansa za ku ga karama ba karama ba ne wannan ce Allah ya ce ku kawo shaida na ce kai shaida ya ce kawo damu ne na ce kai ne damu gashi na zo su ta alƙawari na rasa abin da zan hau in tafi yaya zan yi sai ya ɗauko takata ko ya tsaga ya yi rami a cikin katakon ya saka kudin da takarda daga wane zuwa wane zuwa kaza kaza kaza ya saka ya rufe sai ya saka cikin ruwa katakon na tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya lokacin da zai kai can wancan malami ya ce al yau ne ko alkawarin da wani lokaci kaza lokaci bara na je na gani ko jirgin ruwa ya zo yana zuwa babu abin da ya zo ya tsaya to yaya za a yi tunanai ko to a koma gida ne haka ne wannan katakon da yazo a cikin ruwa za a dauka a je ko tuwa yi a cikin sai ya dauki katako ya je ya je gida ko sai ya dauki ne sha ya dauki zarfi yake to bar a fasa nan ga tare kenan ko bara a fafasa a je a yi yana tsaga shi ga kudin sa a cikin da takarda Allahu akbar to ina ga haddu sai ga Imam al-Bukhari anan wa zai iya gano muna eh eh ah. ina ina ina in mahallu shahid na Imam al-Bukhari da yaje tsinci kata ko ya halatta ya dauka ko domin yasa ba a ce akwai zakka ba a cikin abin da yake a cikin ruwa amma cikin ruwa ya dauka ba cikin ruwa ya dauka ba ba kudi ba ne <laughs> ba kada fa ha ilai sai ba shi rakin naira dinari dubu din faka raga fil bahar yake tafi cikin ruwa ya tafi falam ya markaba da ya zo za a je cikin alkawari bai samu abin da zai hau ba fa a kaza hasbatan hasbatan sai dauki katako fa na karaha sai ya huda ya rarace a cikin katako fa adkala fiha alfa dinari ya saka dinari dubu a ciki za ka iya yin haka nan amma duk wanda ya tsakanin shi da Allah da gaske shi wallahi zai fiye da haka kuma al'amari zai cika daidai dan abin da ya zo miki ya Allah na ce ya bar rance ne yace in kawo shi da nake kai ne sai da ya Allah yace in kawo kafiri yace kai ne kafiri to Allah madaukakin sarki kai ne sai da kai ne kafiri da jirgin ruwa da ta tako da daruwar waye ku ubangiji wa ke sarrafa su Allah shi ke sai Allah ya yi yanzu wa aka yi wa karama kenan wanda ya karbi shi, ko wanda aka ba biya dukkan shi ake ce ma karama Allah yana karrama bayan sa wanda ke tuna da shi da'ima duk sa'an da ka tuna Allah Allah zai tuna da kai man zakarani fi nafsihi ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه حتى الله ما يذكر Ya يعرف ma بها في البحر sai ya je ya saka a cikin ruwa fakarajar rajulun da kana aslafahu sai wanda yake bin baki ya fito fa idza bil khashabati sai ya dauki katako fa akhadha li ahlihi hasaban sai ya dauka a je gida a yi a kunna wuta a yi abinci فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال يسامو كدي kuɗi a ciki. da takarda ma'ana wannan ce wannan ne alkawarin da muka yi ban samu abin da zan hau ba shine ne kaza dan na cika alkawarin ma'ana duk sa'an da ka sa cika alkawari a cikin zuciyarka sai Allah ya taimake ka cika alkawari duk sa'an da ka sa Allah a gaban ka komai sai Allah ya kawo ma gudunmuwa duk sa'an da ka roki Allah sai Allah ya taimake ka duk abin da kuma za ka dogara da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ta'allaka bi shay'in wujira ilayhi duk abin da karata da shi sai a bakar da shi duk abin da karata da shi sai a bakar shi in karata da hankalinka da dabararka sai a bakar da hankalinka da dabararka da ilimi da certificate da kwarewa cikin likitanci da kwarewa cikin sha'anin tattalin arziki da kwarewa cikin siyasa da kwarewa cikin aikin soja da kwarewa cikin komai kuma kowa ya zo ya rufe dan kowa ya da aka haife da kasar ana cewa la haula wala quwwata illa billah wannan kenan la haula babu dabara wala quwwata babu karfi sai illa billah duk abinda ba a saka Allah ba a ciki wallahi tallahi sai dai a wahala in kuka ce mu kasuwanci muke yi ba Allah kasuwancin mu dama ku kaftar da Allah a ciki sai kun dandana ku da kuka ce mu siyasa muke yi siyasa ba addini ofis ba Allah wallahi tallahi sai ka gaji shekara talatin a zuwa ma ritaya kowa zai zuwa ya gaishe ka sa'annan ko ba ka da abin da ka tara ai mu ba al mu abin da dame mu ni ka tunara ne kuɗi nake so zan fitar da waɗanda nake so na sa waɗanda za su ba da kuɗi kai ku gama duk baki daya ba ka ce ba Allah a ci ba kuɗi kake so za ka samu kuɗin amma Allah zai janye albarka sa ha ga yadda za ka yi da kuɗin idan za ka saka kowa ya san ana cewa la haula wala quwwata illa billah duk dabara ba Allah ne ke ciki ba wallahi idza lam yakun aunun min aunun min Allah lil fata fa aktharu ma yajni alayhi ijtihaduhu in ba taimakon Allah ne ya zama a cikin duk abin da muke ciki ba wallahi duk abin da za mu kirkiro da mu, da tunaninmu da dabararmu sai dai mu kirkiro abin da zai halaka mu haka yake al'amari yake ko ba haka yake ba yanzu da ba wanda zai shakka cewa mutane ilimi an kai kololuwa cikin ilimi a cikin likitanci babu irin kware wanda ba a yi ba amma har yanzu surutu na faruwa an rasa ba haka bane a cikin tattalin arziki an karanta an bayyana an karanta an yi bincike har an kai kololuwa hajjar kowa sai dai rasa abin da zai ci ya rasa inda zai sa wani an rasa yaya tattalin arziki zai yi a siyasa an karanta komai karshe suka rusa kowa kuɗewa hamsa wanda ya kware cikin aikin soja ya zo ba wannan aikin ba shi ke zama duk abin da aka kware a ciki aka cutar da Allah madaukakin sarki a ciki yasa Allah madaukakin sarki da yake kai karatu tattalin arziki siyasa aikin soja ai karatu likitanci ko menene take ikra sai jin da ya ma shar'i ikra yake bismi rabbika duk sa'an da kai karatu ba da sunan Allah ba duk inda ka kware cikin sanin aikin lawyer cikin sanin aikin alƙalanci sai wannan lokacin za ka samu fandararrun mutane kullum sai an kama matsala sai kan ya fi ba barna iri iri da matsala jin duk sa'an da ka kware cikin aikin likitanci lokacin za ka ga turuta wa'anda suke za su rukar da kai duk sa'an da ka kware cikin aikin a aiki siyasa lokacin za ka ga tabarbarewar siyasa da tattalin arziki da komai ne saboda shara'i ɗaya da ka fitar aka ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu ka karanta tattalin arziki aikin soja siyasa ka karanta eh, aikin lauya ka karanta komai ne ne amma da sharafi daya jismi rabbika saboda ne aka ce jismi rabbika ya sama dalil aka ce annabi khalaqa ala ya ya'lamu man khalaqa اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق من علق kai ɗan adam da ka zo ka fandare ka san garke ka zamo kana ganin kai ne Allah kai ne ka isa saboda ƙwarewanka, saboda ƙwaƙwalwanka, saboda ganin ci gaba da kai aka ce allazi khalaqa al-insana min wani aw lam yara al-insana na khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khatimun da na daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-idama wa hiya yi qul yuhyi allazi khalaqa awwala marrah حاسب وائل فينا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خسيم مبين yana shine ya zamo mai tarayya da Allah wa zaraba lana masalan wa nasiya halkahu haka dan adam yake da'iman sai ya manta da yaya yake هل أتى على الإنسان حين من الجاهل لم يكن شيئا مذكورا الله أكبر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه هكا الله نبتلي لن يجربك وجعلناه سميعا بصيرا خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ubangijinka shine yafi shine yafi girma shine mai duk wani wanda ka sani in ka ce Allahu akbar ka tabbatar da duk wani Allah ka sani abinda ake in abinda ake yadda ake son mu'mini ya zama kenan amma duk abinda aka karanta ba da sunan Allah ba wallahi wallahi bala'i ko Allah ka san da haka ta fi kowa kwarewa a cikin ci gaban tafiya kuma ta fi kowa wahala ta fi kowa ganin wahala saboda babu kasar turai da kasar amurka babu abinda su suke bautawa kamar karfe suna tsaye suka aika sai suna cikin sun su koma gida ya kone a sama duk tsakanin su aika da ya kone Allah shi ya san abin da zai aku da sun sani za su aika ba su sani ba ko yasa ce ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq ikra kai karatu wa rabbuka al-akram sa karatun jami'a za a yi karatun soro ne na masallaci ne na ko ina ne har duk inda za ka je kai karatu ka je kai karatu amma da sharadi da sunan Allah in ba haka ba rayuwarka ta zama banza da wofi ba za ka ci wani alfanu ba ko babu sirri kaji alkhumus babu sirri kaji alkhumusi yake wani babi a cikin rikaji za ka ba da khumusi amma ce ma rikaji shine tsinkuwa da za a yi mutane suka binne zuciya suka mutu a jahiliya ne aka sani sai ka fita halaka kai amfani da shi amma ka ba da kumusi وقال مالك إمام مالك إمام دار الهجرة وابن إدريس ده إمام الشافعي سكتي الركاز جسم الجاهلية أبين ده أكي كما ركازي شيني أبين ده ما قزاوا كو جاهلية سكبين ندوكي أنا أرجكي في قليله وكثيره الخمس a cikin kaɗan ko mai yawa za ka da kumusi ma'ana duk sa'an da aka ɗinki wannan sai aka sashi guda biyar tsaya a baya da sauran za a yi amfani da shi walaita ma'adinu bi rikazi yake ma'adinai da tama da karafai ma'adinai ba rikazi ba ne ba za su ɗauki wannan hukunci ba a kan haka menene hukuncin su sai in dinariya ya kai kaza sai in azurfa kai kaza kuma akwai abin da za a fitar a ciki abin da yake da ke وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فلاتي هو في المعدن أتكين معدني جبار يكي باب با ذا كام حتى لؤلؤي ko dinariya ko azurfa ko rijiya a wurin ki da yake mallaka كتبا ذا zo ka fada a wa fi rikabi in mutum ya tsinki wannan ritaji zai bada khumsi wa akhadha umar ibn abdul aziz min al-ma'adin min kulli mi'atayn khamsa yace umar ibn abdul ya karba daga ma'adinai kowane mi'atayn kowane guda mai tam sai a karbi khamsa guda biyar وقال الحسن الحسن البصري يكي ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس أبين دي زمو ركازي أتكين كسد ما وأن أكي ياكي دسو زعزع بعد خمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وأن دي زمو أكسد أكي دولي لا تيا دسو شين زعزع بعد زكاة شروط الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض الأدوي إن كنت أكسمت إياه fa'arrifa ka sanar da shi wa in kanat min al-adi fa fiya qawtu in ya zama na makiya ne na arna ne kafirai ne sai ka bada kamar da sauran wa qala ba'du an-nas wa an kuma da mai ce al-ma'adin rikadu mithlu jismi jahiliya suka ce ma'adinai da ake samu kuma za a ba su hukuncin rikad لأنه يقال أركب المعدن وأنه مسألة لغة إذا خرج منه الشيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء وأور بها ربحا كثيرا أو كثر ثمره أرتدت ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتبه فلا يؤدي الخمسة وأن مسألة من الحكاو كان زي كيف سيم أن يكاو مسلم وروري في إيبا اللهم أجنا بما وتولنا بما عليك وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين ما تهون